kimiyya da fasaha a musulunci jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kimiyya da fasaha a musulunci shiri na talatin muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan shiri har yau in ce muna shiri na talatin kuma tare muke da alkali dr lawal sule abdullahi malamin da ke mana fashin baki a wannan shiri na kimiyya da fasaha musulunci sunana abba zayan wancan sati sai in ce Allah shiga fita malam assalamu alaikum to amin wa alaikum salam jama'a barkanmu da wannan lokaci to madalla to Allah shiga fita malam eh, satin da ya gabata bayan tambayoyi da aka ansa akwai bayanai da ka fara yi musamman ma akan abubuwan na ɓoye ko kuma halittun ɓoye abinda muka fassara ko kuma ka fassara akan mythology hmm. wanda ka bamu akan shi myth din da logi da latin da abinda aka yi da ita kanta kalmar inda aka samu ta hmm. kai bayani cewa mala'iku da aljannu su ne kaman ba ma kama ba su ne a halittun da ake kira ko halittun ɓoye hmm. tunda ba ganin su mutane suke ba mun tsaya a inda kake bayani akan za mu ɗauki dalla-dalla mu bi hmm. a kan kowace halitta hmm. za mu ɗauki halittar mala'iku hmm. za mu ɗauki halittar aljannu a wancan sati hadda za ka fara halittar aljannu sai lokaci ya yi to yau a nan za mu dasa to amma kafin mu dasa ina da wata tambaya Allah sa zan iya baka ansa. Eh ina son domin kimiyya da fasaha a musulunci shi ne da muke taɓo kimiyyance da fasahance hmm. abinda musulunci ya kawo da abinda yake cikin ah, da magabata musulunci ya kawo. Hmm. Akwai abubuwa da yawa da inda za mu shiga ina dan tsoro ina zuwa ina dawowa musamman harkar aljanu. Hmm. Akwai malamai da yawa da suke ganin akwai abubuwa da yawa da ake wanda sun kauce shari'a akwai mutane da yawa da suke ganin cewa bai dace ba saboda abubuwan da ake yi baya cikin sunna hmm. to ban san yadda za mu kauce ma wa'annan abubuwan ba ko kuma ma ba mu san menene ba ire-iren wa'annan so ina son in za mu bi duk abin da za mu yi mu tsaya daidai inda yake da yadda za a yi tambaya ta anan ita ce menene tsari menene abin da musulunci ya gabatar akan wannan halittun nan musamman ma aljannu tunda da aljanu da mala'iku za mu fara da aljanu kafin na mala'iku to wato abin da yake shi ne musulunci ya yi magana game da aljannu sake ba kaidi kaga a gabatar wanda muka yi baya ai mun yi magana akan fasaha ne kawai mm. da ya shafi ilimin aljanu shine shirinmu na baya haka ne to yanzu za mu shiga fasahan da kimiyya kuma abin da ya shafi aljannu hmm. kamar yadda mutane muka ga tambayoyinsu da dama ya shafi eh, to abin da yake shine bayan duniya duniyoyin mu nan da muke da su kowace al'umma na ce maka tana da imaninta da fahimtanta game da wannan abin ai su duniyan yammaci na turawa kenan su sun fassara ma wannan mythology din wato ilimin ɗabi'a ilimin hikaya ɗabi'a ɗin nan ta kowace al'umma suna da greek mythology na girka hmm. ilimin fahimtar mythology su shine za ka gani suna da irin su gumaka da suke bauta ma irin su sassaƙe-sassaƙe da sauran irin waɗannan abubuwa sannan kaga akwai roman mythology shi ma roman mythology su kuma suna da labaransu da hikayoyinsu da suke game da al'adunsu da wasu abubuwa da suke girmamawa sannan akwai american mythology ma da asian mythology sannan shine eh, duniyan duniyan mu na na asiya mm. wanda yake ya shafi irin su kasashen larabawa na'am ai kaga alqur'ani ma Allah ya ta kawo irin waɗannan hikayoyin da abubuwan su ya gusa mm. su ya uka mm. su nasara su gumakan da suke cikin ka'aba kusan kowane da tarihin su mm. ya gusa din da alkur'ani Allah ya kawo da akwai tarihin shi da dalilin da yasa aka faɗe su da abin da yasa har mutane suka bauɗe suna bauta musu wanda bai kamata a samu wannan ba su ya uka su nasara duk akwai waɗannan saboda haka ne irin na asiya kenan akwai na afirka afirka dinnan namu shi ma gaba wani wuri dutse ake bauta ma kaga wani wuri ruwa ne ya bulbulo sai nan sai a shiga kuma wani ko ita ce a ce cewa ita miƙe afirka sai ga an zo a san mutum <laughs> ana mata irin wani haka australia ma suna da wannan ko zazzabai mm. ko wani wani tarin dutse a je ana mishi wannan to duk irin waɗannan su ne abin da duniya tuni ta daɗe tana yi to musulunci da ya zo sai ya zo da faɗaɗɗen bayani wanda ba addinin da ya bayanin aljannu irin wannan ayoyin alkur'ani nan gaba za mu faɗa adadin yawan faɗan sunan jinnu jinnu da Allah baraka wa ta'ala ya yi alkur'ani sannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka dinga faɗa to me tsoron a bayani ko me tsoron ya faɗa to shi Allah dai la yastahi min alhaqi ya faɗi gaskiya ya kawo inna la la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan ba ma fawqaha ya kawo wannan duk abin da alkur'ani Allah ya faɗa to ba abu ne ko da sau ɗaya ne to abu ne mai muhimmancin gaske ballantana ya faɗe shi sau da yawa ballantana ya dinga faɗin dangantaka tsakanin ɗan adam da aljani tsakanin ɗan adam da shaidan tsakanin ɗan adam da rauhanai wanda nan gaba za mu zo mu bayyana waɗannan bambance bambance to ashe ba ƙaramin abu ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta kawo maka addu'o'i ya ta kawo maka magana game da aljannu ya ma faɗi ya je mu aljannu wa'azi wanda ma zai zo ya mu aljannu wa'azi zai mu je wanda zai zo ya zo mu je duk akwai hadisai da ayoyi da suka kawo ashe ba ƙaramin magana ba ce to fahimtar ilimin aljannu fahimta ce da za ta sa mutum ya gane ɗayantakan Allah kuma ya bauta ma Allah ba tare da yin shirka da shi ba har bible an yi maganan ai an yi maganan Shaiɗan, an yi maganan jin a bible littafin bible saboda haka duka waɗannan littafan sama musamman na kiristanci da na musulunci duk sun yi magana kuma abin da ake so shi da a guje su kuma a fahimci kaidinsu akwai wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Huzaifatu iman shi duk a inda manzo Allah sallallahu alaihi ya kawo abubuwa masu sarƙaƙiya wanda yake ganin da hadari da sharri ga mutum to shi ne ya nazari a kai har ma haka tambaye shi ce saboda yana son ne ya fahimci abin dan ya nisance shi to idan baka fahimci illar abu ba ka iya ma faɗa mishi baka sani ba wannan shine da yawa muke yi yanzu ka ga masu bauta ma rana ka ji masu bauta ma a ce itaciya ta faɗi wai ta shekara biyar ko goma tana kwance sai aka ga ta tashi kawai sai kuma a zo ana bauta mata duk aikin shaidan ne ko a ce wani ruwa yana bubbugowa shine ruwan samun kuɗi ko ruwan samun waraka ko ruwan samun kaza kaza kaza sai aka ga ana zuwa abin ya koma bauta duk afirka ana irin wani har kuma sauran kasashen duniya dubi india ya bauta masa <laughs> wani ɗin dodewan basira ne kuma jahilta ne ba jahilci ba sai ka ɗauko wani ƙwararre daga ƙasan india ka zo da shi najeriya ƙwararre fa a wani fanni kaga yana da ilimi ko mm. ya iya karatu ya iya rubutu amma ran da ka ratsa da shi ta kwata ya ga an ban karasa an dirka shi da kasa an sa wuka sai ya hargitse <laughs> kaga jahilta ne mm. saboda haka imani daban ilimi daban to yau shi ne muke son mu ɗago imanin nan a ƙara ƙarfinsa a fahimci yadda abubuwa suke Allah to kuma aljannu Allah ya riga ya faɗa mana abokan makiyanmu ne shaidan maƙiyinmu ne inna shaitana lakum aduwwun fatahzuhu aduwa mm. to ya zaka yi karke makiyin gaba makiyin gaba baka san shi ba haka Allah ce zuwa aduwa kuma Allah ya ta bamu labarin yanda ya faru da yanda suke yi suka kawo abubuwa iri-iri to waɗannan shine abin da muke son mu bayyana ma jama'a su fahimta wannan bincike zai amfani mai ilimin yammaci zai kuma amfani mai ilimin gabaci insha Allah za mu yi ƙoƙarin mu kawo wannan to alhamdulillah mythology na'am to mythology mm. kaga dama mun faɗi akwai greek mythology da mm. roman mythology da mm. american mythology da asian mythology da australian mythology da african mythology na'am kaga dukkan nahiyoyin nan suna da irin nasu kowace aqidan eh to dama mun faɗa can baya cewa mythology din nan shine inda ya koma ƙarƙashinsa dama yana ƙarƙashin metaphysicology aka zo mythology sannan geology to mun shigo genealogy ne na aljannu na aljannu ba na'am to na aljannu dama shi ma ya kasu kashi biyu ne okay akwai christian genealogy na'am christian genealogy mm. su ma kiristoci akwai irin yadda suka fahimta domin addinin su addinin sama ne na'am asali addinin annabi isa alaihi salam da shi ai ko da an samu wasu abubuwa daban-daban amma asalin addinin ana danganta shi da annabi isa alaihi salam na'am sannan akwai kuma islamic genealogy na'am fannin ilimin aljannu na musulunci wanda shi ma kuma nashi hanyar daban to duka waɗannan abubuwa da muke kallon su sai muna kallon abubuwan da suke sa ake bauta ma aljannu ko abota ma bautan aljannu ko kuma abota ma wani Allah sun takaita ne akan dalilai da zan ambata to eh na ɗaya akwai soyayya tsananin son abu yana sa abota mishi saboda haka idan mutum yana tsananin son ya samu aljani to duk abin da aka ce ya iya yin kaga bauta zai iya ba dama ka ce mutum akwai aljani yau a jikin shi ba da da malam eh zamu zo zamu zo mu bayyana wannan na kowane eh. mutum da yake da aljani eh. sannan kwarjini idan abu na da kwarjini yana iya bauta mishi akwai wani dutse mantarere sai ya ga an bauta ko ko wani mutum da ya zamani mutane na tsoron shi ko yana da rai ko ba yi da rai a hankali hankali shi ka ji ana bauta mishi kaga akwai girma girmamawa ana girmama wani ko halitta ko wata halitta daban ko mutum ne ko ba mutum ba shi ma yana jawo abota haka rinjaya mai ƙarfi ne duk inda ya buga da jama'a sai ya ci ƙarfinsu ya allah mutum ne ko ko wani abu ne wanda yake boye da yake zuwa ya tsorata su ko da aljanin ne to wannan rinjayan da kullum ba a rinjaya a kan sai dai ya rinjaya sai ya jawo abota mishi akwai buwaya da yanayi irin ɗaya ne kullum ya ta turo mutane abubuwa ko yanayi ne ko menene zai dinga turo wa mutane abubuwan da sai ya dame su to sai ga ana cewa an za a maganin shi a yi mishi abin da yake so to in yana sa abota mishi ne kaga sai a mishi ba Allah ba akwai jahilta shine kamar nan inda ya dincin duk ilimin shi da wayewan shi amma shi ya dauki sa ubangiji ne da ya ga an tandara shi da ƙasa an yanka sai ya rikici kaga ya jahilci halittansa mm. ya jahilci abin da Allah yake so a yi akwai tausayi wani abin ana tausaya mishi ne ko halitta na mutum ne ko halitta na wani dabba ne ko da sauran sai zama ana bauta mishi akwai dukiya wani yana da dukiya ne sai a bauta mishi sai ka ji ma wani ya ce mu in wani na dare ko mutum ya ce mu kashe sai mu kashe shi hmm. to kaga a hankali a hankali sai ya je ga bauta haka kuma iko yana sarrafa al'umma ko yana jawo musu hanyar da dole su faɗa wani yanayi sai ƙarfi yana da ƙarfi gaske shi ma duk yana jawo. ko ilimi a ilimi yake da shi kawai to da ilimi ya yawa bai amfane shi ba bai kuma amfane da wasu ba sai ya sa abota mishi bi hanyar da za a bauta mishi to to shi ma wannan duk dalilai ne da suke kawo abota wani Allah sai girma girma na jiki mm. ko na halitta mm. ga katuwar itaciya da ta sha bamban da yadda aka saba ko a ga katon kwazazzabo da ya sha bamban da yadda aka saba ko dutse ko kunkuru ko kunkuru <laughs> eh, a ce ya shekara dubu eh. sai ga lalacewar mutum ya je kuma yana bauta mishi to wannan shi ma haka tsufa ya dade kullum aka je za a samu fa'ida haka iblis ai dalilin da yasa yana daga cikin dalilin da yasa ma har yanzu ake bauta mishi saboda tsoho ne tsohon najadu ne eh tsohon najadu ne to wai me yasa ake cewa najadu ai da eh, za mu zo kissan nan gaba in Allah ya so wato taro da aka yi ne na mutanen makka kafirai mm. da suke neman su san yadda za su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan tsoho da yazo ya kawo ya kawo shawara ba muguwar shawara to shi daga nan eh to ai shedan ne to shine ake tambaye ai shedan ne shine ake tambaye shi amma dai wannan da shi dai ba a san shi ba kuma ga shi a bada shawara mai wake daga ina kake ce shi daga najadu yake to shi sa aka samu tsohon najadu an shaidan ne za mu zo sai in bomin da yadda aljannu ke rikida mm. za mu zo ga wannan abubuwa to sannan sai gwaninta shi ma gwaninta na sa abota mu abota mu mutum ko mutum ko wanda ba mutum ba kamar shi ma wannan tsohon najadu ai ya kawo shawara da gwanaye da gwanaye amma amma ta illa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne abubuwan da suke jawo abota ma wannan da ba Allah ba to mu kalli siffa da ya suke halitta su ya take ya al'amuran su zai to to karbar aljani wanda muka faɗa can dama ta kasu suma kashi kashi hmm. misali a littafin bible ana amfani da kalmar shaidan ne to shaidan eh, eh shaidan hmm. wato eh, shaidan din nan shine sai su ce ko devil wani lokaci masu ce satan a bible ga misali misali mm. a littafin bible wato al'ahadul kadim tsohon alkawari mm. a tsohon alkawari genesis littafin genesis sura ta uku aya ta ɗaya zuwa aya ta ashirin da hudu su sun yi amfani da kalman snake to maciji mm. amma amfani da kalman snake dinnan maciji yana nufin shaidan ga irin abin da ayan take cewa now the snake was more able to fool others ya ci gaba a kisan wato annabi adam alaihi salam su maciji suke nuna ne shaidan nan mm. a wannan wuri wato kisan annabi adam da hawa to to wannan abin da ya kawo suka kawo kenan a al'adul qadim wato tsohon alkawari a sabon alkawari ma shi ma sun kawo misali shine new testament wancan old testament kenan a new testament shi ma an kawo misali littafin james sura ta hudu aya ta bakwai sai suka ce so give yourselves to god stand against the devil kaga devil devil ya fito eh and he will run away from you devil kaga devil nan shaidan suke hmm. saboda haka sun faɗi nan sai littafin revelation wahayi sura ta ashirin aya ta ɗaya zuwa ta uku shi kuma suka faɗi kalman satan suka ce satan is chain for 1000 years a sura ta ashirin sai ya ce then i saw an angel coming down from heaven sai ya ci gaba da cewa he took hold of the snake of the snake-like animal snake-like animal mm. wato wata, wata damba da ta kama da maciji o satan shine ce ce that old snake who is the devil kaga suka ce devil old snake nan is the devil o satan and chain him for 1000 years yeah, na'am sannan suka ci gaba da cewa the angel threw the devil into the hole without a bottom kaga sun faɗi angel shi ma wanda nan gaba mun zo maganan mala'iku za mu yi maganan wannan to haka irin su john ya haya sura ta takwas aya ta arba'in da uku zuwa arba'in da hudu eh. shi ma an yi maganan devil to waɗannan na ƙur'ani daban-daban da aka samu maganan bible eh. to shi ma alƙur'ani allah tabaraka wata'ala ya faɗi irin waɗannan daban-daban to wannan su ne abin da ake magana akan aljani da shaidan a littattafan sama wanda su ne aka fi amfani da su a nan wato littafin bible eh. da nan gaba kuma za mu zo na alkur'ani mai girma wanda shi ma aka yi bayanin to yanzu bari mu shiga ka ce su ma suna da ah, kaloli daban-daban ko kuma nau'i-nau'i daban-daban hmm. aljannu hmm. wani irin kala ne suke to aljannu tunda mun shigo eh. aljannu suna da nau'o'i daban-daban sunayensu ma suna daban-daban eh. saboda haka an kuma yi amfani da su a wurare daban-daban a cikin alkur'ani kaga akwai kalman jinnu hmm. akwai kalman jinnatu akwai kalman jan akwai ru akwai arwa wani lokaci ana samun su ko a qur'ani ko hadisi akwai abkar da abkari da abakira wanda jam'i ne akwai iblis duk yana akwai a cikin alkur'ani akwai shaidan shi ma an faɗa a cikin alkur'ani akwai shayadin sannan akwai ifrit shi ma akwai a cikin alkur'ani sannan akwai marid ko marid shi ma an faɗa a cikin alkur'ani to yaya yake a cikin alkur'ani jinnu kalmar jinnu a cikin alkur'ani saboda muhimmancinta wato mai ma'anan aljani da kuma singular tilo sai da Allah ya faɗa so 22 a cikin alkur'ani 22 times eh so 22 hmm. 22 eh to abu kamar yadda muka faɗa a baya ko ko so ɗaya Allah ya faɗa yana da muhimmanci hmm. to ballantana a faɗa wannan ma a tilo kenan mufuradi so 22 misali Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya atu bi misli hadal qur'an la ya atuna bi mislihi suratul isra'i kenan aya ta 88 kaga an faɗi kalmar jinna anan suran sai kuma ƙala ifiritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika suratul namli aya ta 39 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun suratul zariyati aya ta 56 ka gani wannan mun kawo misali ne cikin 22 ga kaɗan daga ciki kaɗan daga ciki eh, to akwai ma jinna wanda yake yana nufin mufradi ne ko jam'i wato tilo ne ko kuma jam'i wanda su ma so goma Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin alkur'ani so goma misali la'am da Allah nama min aljinnati wan nasi ajma'in suratu hud aya ta ɗari da 119 ga allazi wasu su fi sudurin nasi min aljinnati wan nasi suratun nasi aya ta hmm. shida hmm. ga abtara alallahi ban an bihi jinna suratu saba aya ta takwas sannan jan shi ma wanda yake nufin jin ne wato sunan uban aljannu so bakwai alkur'ani uban aljannu eh, eh yana nufin jan uban aljannu akwai kuma inda yake nufin jan macijiya shedan da yake eh falan mara ahad ta tazu ka anna nun wannan macijiya yake nufi walla mudbiran walam yu'aqib na suratul qasas kenan aya ta 31 ga wal janna khalaqnahu min qabli min nar samum suratul hijr aya ta 27 mm. ga tanazzalul mala'ikatu war ruhu inda aka faɗa da sunan ruhu kenan shi kuma wanda yake shi kuma ruhu ruhu dinnan ma'anan mala'ika jibril shi an faɗa so goma sha hudu a cikin alkur'ani to shi ma ga misalai nan akwai abkar ma shi ma an faɗa misali na ala rafin hudurin wa yin hisa so ɗaya a cikin alkur'ani waɗannan da ma irin su kalman iblis da Allah ya faɗa so goma sha ɗaya alkur'ani da inda kuma ya faɗi shayaɗin wanda shi ma Allah ya kawo eh, a cikin alkur'ani da dama na'am saboda haka eh, har ya kai shaidan so 68 shayaɗin su goma sha bakwai shaidanan kuma aka faɗa su biyu to duk ga sunan irin wannan irin su a shaidani ya idu kuma faƙara irin su inna shaidani lil insani aduwwun mubin irin ula'ika hizbu shaidani irin su in yad'una illa shaidanan marida wanda suke bauta ma shaidan su roƙe shi eh. innal mubazzirina kanu ihwana shayadin wa idha halau ila shayadinihim qalu inna ma'akum sannan da su ifritu kamar yadda muka faɗa can a baya da kuma sauran irin waɗannan su marid wa hifzan min kulli shaidanin marid da marid da marid da kuma wa yattabi kulle shaidanin marida da kuma irin waɗannan wanda ayoyin alkur'ani suka yi bayani to kaga waɗannan adadin da muke faɗa suna nuna cewa a alkur'ani Allah ya faɗi jin ya faɗi shaidan ya faɗi ga sunan da daban kalmomi irin waɗannan domin me domin mu karanta mu fahimci yadda suke mu kuma guje musu haka a wajen bauta mu kuma san makircinsu domin mu guje ma hanyoyin da za mu iya zuwa mu faɗa ma waɗannan makircin to Allah ya sauka amin to tambaya ta nan ita ce Allah ya ya za a yi ma mutum ya gane akwai aljannu ko kuma ya gane aljannu to wannan ita ce muhimmiyar tambaya shi ya sa muka yi wannan shimfiɗan a baya domin akwai abin da ya shafi imani akwai kuma abin da ya shafi mudarati ne yau da kullum a gani to aljani a na'urorin faɗaka na mutum guda biyar ba za su faɗaka da shi ba ba za ka ji da ji ka ce ai na ji maganan wani aljani yanzu hmm. ko da gani ka ce ga aljani ga yanayin ma ya zo yanzu nan ya wuce eh, eh Inda a ɗabi'ance ne sense organs yawa mm. eh sense organs din nan yawa five sense organs din nan ba sa iya ko tabawa ka ce gashi ka tabi aljani ko ka lasa yawa ko ka ji ko ka gani ko ka ji kanshin shi ko ware shi mm. ba dai ko da yaushe ake waɗannan ba amma yana kai wani lokaci ana jin warin ashana eh shine nake da kai yana kai wani lokacin da waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan organs ɗin eh. zai iya gani ko ya taɓa ko ya ji ko wani abu irin wannan kuma insha Allah sai mun zo hadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadda ayoyi na waɗannan to littafin sammai littafan sammai kamar na bible sun magana kaga imani ya waje ba a yi kenan musamman ga waɗanda suke kiristoci ma hmm. littafan alƙur'ani littafin sama ne shi ma littafin alƙur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi maganan aljannu kaga wajibi ne imani da su ƙin imani da samuwan aljani ya iya fitar da mutum daga ɗaya daga cikin addinan nan tunda Allah ya ce ƙur'ani a yadda da shi ne duka saboda haka duk abin da ya zo dole a yadda da shi wajibi ne inda mutum na son ya shiga addinin to ya yadda da shi to addinin ku alƙur'ani Allah ya mana maganan aljannu aljannu wuri daban-daban kamar yadda muka faɗa a baya hadisan Manzala sun magana daban-daban kamar yadda muka faɗa a baya to da yawa wani lokaci tasirin su yakan ƙarasa a fahimci suna nan shine a ga wani abu da ya faru mai rikitarwa amma kuma a gane lallai a wata halitta mai hankali da ta irin wannan to halittar da Allah ya halitta masu hankali ai kala uku ne eh. akwai mala'ika akwai aljani sai kuma mutum don adam eh sai mutum saboda haka waɗannan su ne to shi yasa su duniyan yammaci in sun fara bincike suna binciken aljani su da kai wani wuri sai su tsaya inda ba su sa addini ba ba su sa addinin kirista ba su sa addinin musulunci ba ba sa nisa mm. sai su tsaya na'am shi kuma duniyan musulunci in suka fara bincike wasu sai su ga ya ɗan rikice musu sai su bari amma in ka shiga littafan addini da yadda malamai suka yi bayani da yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ga da yawa bayanan da yawa to wannan yasa kimiyya da fasaha na musulunci ya fi karfin sauran addinai da sauran bayanai da wasu duniyoyin suka yi don su sauran duniyar da su dan fara tunda ba su da abin da zai taimaka musu ga binciken nan sai ya zama musu irin abin da aka ce abracadabra the more you see, the, the less you understand. So the more you continue kuma the more the time <laughs> approaches. Alaga tuma da nan ne lokaci za mu da saya wannan shiri saboda ana sanar da ni cewa lokaci yayi. Za mu bari sai kuma sati na sama in Allah ya kai mu za mu kasance tare da mai sauraro. a nan ne za mu yi godiya ga Allah maɗaukakin sarki da shi kan shi malam wato alkali da Lawal Sula Abdullahi Zaria da yake kokarin fasa wannan ah, ko in ce bamu wannan karatu ah, muna godiya kwarai da gaske kuma allah shi ba da sa'a ya kuma ƙara ƙarfin gwiwa magana babban magana ana ita ce shirin buɗe yake ga 'yan uwa masu neman su tallafa mu shirin ko kofa buɗe take domin yana da kyau a taimaka don addini da kuma jama'a baki ɗaya da fatan cewa za mu ci gaba da samun tagomashin da mutane ke bayarwa akan shirin muna godiya kwarai da gaske a madadin shi ahmad hassan dan kumi ni ne naku abba zayan nake Allah shwa ba amin Thank you.